Ура! الحمد لله نحمده سبحانه عز وجل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل عظموه ووقروه ووحدوه وراقبوه وأطيعوه وامتثلوا أمره ولا تعصوا فمن اتقاه هداه ووقاه ومن كل ضيق أخرجه وأنجاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عباد الله إن الغاية العظمى والقضية الكبرى التي عليها مدار الفلاح في الدنيا والآخرة وعليها فلاح الأمن والاستقرار والجن هي عبادة الله عبادة الله ومعمورات عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتوحيده سبحانه عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا نجاة للعبد فلا نجاة للعبد إلا بصدق التوحيد ونبذ الشرك تحقيقا للكلمة للكلمة العظمى والعروة الوثقى لا إله إلا الله وما حديث معاذ بن جبل عليكم بغريب قال كنت كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به من لم يشرك به شيئا الحديث الحديث اقرأ رواه الشيخان وتوعد الله سبحانه وتوحيد الله سبحانه عز وجل على ثلاثة أقسام من والو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم الذي له ملك السماوات والأرض وإليه ورهبة وخشوعا وخوفا ورجاعا ومحبة ودعاء وتوسلا وتوكلا اعتقادا وقولا وعملا آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم اجعلنا إنا نسألك أمنا وإيمانا وهداية ويقينا وتوحيدا وتوحيدا خالصا وعملا الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار عباد الله إن المسلم الغيور لا يحزن لحال الناس اليوم في كثير من البلدان وعمدا أو جهلا ومن ومنهم من ينتسب بالإسلام كثير ما هم عباد الله عظموا أمر التوحيد وعلموه وتعلموه وتعلموه واحذروا وسائل الشرك صغيره دينك رواه الترمذي ومن من ومن اثر يعني من اثر الدعاء من الدعاء اللهم اني اعوذ بك أن أشرك أن أشرك أن أشرك بك وأنا عالم وأستغفرك لما لا عالم فعظموا أمر التوحيد اجعلوه اجعلوا مواد التوحيد في المساجد اجعلوا مواد مواد التوحيد في المحققين للتوحيد بارك الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه سميع قريب مجيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليل كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد يا مسلمي دك yabo وتقع الله وبنجي جنتالكي من أقودي muna ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tauhidi kai dukkan annabawa ya aiko wani wani wani sharhi jawabun bi sautin مفسح وتحية بنطق صحيح اللفظ لا يتلجلج محمد رسول الله الرسول لا يتلجلج في كلامه الصادق الأمين النبي العربي الزمزمي التحامي saboda haka mun gode wa Allah da Allah ya aiko ita ya yi asara in mutum ya zurfafa ya zubar gado imana ya zube a karatunsa ya zube saboda haka sai mai kenan a tawassut yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu girma Allah mu tashi shi kafa da shi muna sanadin muka zo nan duniya mun zo ne don bauta masa ta wajen umarni da hani ƙaziyar da ta kawo mu kes ɗin da ya kawo mu wanda ta hanyarsa za a kubuta za a samu amnu dun ta kama ka sannan mu nisanci shirka ya umarce mu ya hane mu dinna wal insa illa li malam. malamai suka ce ma'anar ya abudun yi wahiduni wa amurhum wa hau su kaɗe ta ni na umarce su na hane su abinda muka zo yi duniya kenan fa kafa ka zaci cewa wai wannan duk hayaniyar a shi ka zo yi mun zo ne mu bauta Allah ya umarce mu neman taimakon a zaɓe shi da sauransu za a zaɓe shi ne saboda ya gudanar da dokokin Allah ya gudanar da umarnin Allah da hannun Allah shine fa garadin garin dalilin da isa ake sha shugaba ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan halifatan ard komai sai abin da Allah haka shugaba fake ba shi da komai sai abin da Allah ya ce su zai dawo idan ya dabbaka a gudanar da dokokin Allah ka wannan siyasar ta dimokuraɗiyya in za ka shige ta ka shiga ka san inda za ka yi in za ka ba ka san inda za ka yi 'yan siyasa wallahi ku ji tsoron Allah ba girin girin ba ta mai kana ta ba haba sai ka zamo kaza da kaza da kaza haƙi kala biyu ne haƙin Allah da haƙin mutane kada kuma wani ya zo ya zuga kai ce ai tunda ba za a samu duk gabaki ɗaya ba to shikenan a bari gabaki ɗaya haba malam ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu abinda muka zo yi ko shugaba halifa ne ta Allah Allah ya yi umarni ya yi hani dalilin da muka zo duniya ne mu bauta masa mu nisanci shirka yi wa amruhum wa hau shine illa illali abudu saboda haka wato babu wani umarni babba wanda ya fi kowanne da kes ɗin da ya kamu nan duniya da abin da ya kawo duniya ga baki ɗaya ta zo ne akan me akan akan wato ainihin wa Allah a nisanci shirka ga al'umma ko solution mafita matsirata sai an tabbatar da tauhidi sidiqut tauhid wannan kalma babba la ilaha illallah muhammadur rasulullah a tabbatar da ita a tabbatar da ita la ilaha illallahun ka ta zamo daidai sai Allah ya aiki da ita na'am kamata mutum ya ce ina cewa la ilaha illallah bai san mutukunsa ba تقول لا إله إلا الله لم تجر ما هناك يقول لا إله إلا الله لم يجر ما هناك آه آه محمد الرسول تنا ربك محمد رسول الله ka san ku duk wani duk abin da ya rawa ka da Muhammadu Rasulullahi ba muguntar da da bai maka ba ka nisance ta kuma ba wata bid'a kyakkyawa duk duniya ba wata bid'a da ya gaya maka akwai bid'a kyakkyawa mahaukaci ne ya yi wa kansa alkawari la yu'azzimu man wahadahu wa lam yushrik bihi shay'an Allah madaukakin sarki ba zai azabci duk wanda ya kada tashi ya mutu a cikin a cikin wato tauhidi Allah madaukakin sarki wa huwa wa huwa wa huwa al-ghafur dhur rahma mai gafara mai rahma a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya ruwaito hadisi daga daga ainihin as-sadiqu daga al-haqqu zuwa al-haqqu manzo Allah madaukakin sarki yace man laqiyani bi qurabil ardi khati'a cikin duniya na gafara maana wannan abun ya tafi a cikin wani hadisi Allah yace wala ubali ban damu ba ban damu ba to me zai ma ya fa'ala allah bi azabikum me Allah zai da azabanmu kun san hadisin Mu'adh bin Jabal wanda mu'adh bin jabal wato ainihin annabi ya goya shi akan jaki aikin rashin girman kai jaki yanzu a ga wani babban shehi shehu na shekh muhammad bin suman ya shawo kwana da jaki wani ana tafiya sai ya ce ya mu'adhu a tadari ma ka san haƙƙin Allah akan mutum akan bayi ko haƙƙin bayi akan Allah ya ce Allahu wa rasulu alam maka tambaye ka ba abu ka sani ba da haka sai ya ce haƙƙin Allah akan bayi wanda Allah ya waje bayi shine su bauta masa kada shi shirka da shi haƙƙin bayi kuma akan Allah wanda Allah ya wajabta a kansa Allah ya yi alkawari cewa ba zai azabci duk wanda ya mutu baya shirka ba zai azabce shi ba in ka karanta hadisin a cikin wato ainihin kitabu tauhid za ka ga inda rawahu shekhan yan uwa musulmi tauhidi tauhidi tauhidi kowa ya san shi sai dabbakawa ya kamata a yi musamman ma daga wannan mai sauki ne saboda tauhidin rububiya har ma suna da shi na'am har ma suna da shi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna la yaquluna khalaqahunna al-azizu rahim saboda haka amma tauhidul uluhiyya anan rigima take shine duk wani aiki da kake yi kada kai wa Allah kada kai wani irinsa duk wani aiki da kake wa Allah kada kai wani irinsa duk ibadu ga baki daya da ko dardar kake yi in ka ga mutum in ka tuno Allah to kada kai wani kamar irin makale wannan kaga mutum gashi kana karka da da da, da sujada ai baba sujada ay munhadin sujada ay ruku'i ay durkusawa sujada ce to da kada ka yadda ka um-, um-, um-, ringa umarta ɗanka ina durƙusa maka ka saba masa da durƙusawa wannan durƙusawar tun daga barbushi take kuma yanzu in ka zo mu je wajen wa'azi in je in je in je wajen maguzawa ka ga inda suke yi durƙusawa suke yi sosai kamar inda kake wani zuwa ma sai su sai su kwata suna sun durƙusa kowa ya durƙusa kowa suna ta tambayar juna ina ya rumfa ya karnuka ya dan karamin zakaran nan wali yanzu billah duk abin da ta sani naka sai ta tambaye shi kuma tun sun durkusa duka baki daya daga ina suka samu haka yake dama wani al'ada ce ta abu da sauransu kun ka je wani wajen ma ba za ka tarar ba san da durkusa ba saboda ka nau'i ne na shirka a guje shi na'am nau'i ne na shirka a guje shi fadkhulul baba sujada ka je ka ɗauko min duk littafin da za ka min na loga ka je ka duba madatu sajada ko ka duba kuma mada ta khana'a za ka durkusa hannun ka ba ta da amfani ita ma nau'i ne wanda zai iya bayuwa zuwa shirka na yi dogon abin ne saboda an riga an saba da ita hadisu ma'az bin jabal sai sai manzon Allah ya ce ya gaya masa haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta shirka da shi haƙƙin bayi akan Allah Allah ya yi alkawari ba zai bautawa ba zai ba zai azabci duk wani wanda bai shirka da shi ba yan uwa musulmi kamar yadda na faɗa tauhidi ya kasu kashi uku tauhidin tauhidi na faɗi tauhidin rububiyya sai tauhidin uluhiyya shine duk wani nau'i na bauta kada ka sarrafa da shi sai tauhidin asma'i was sifat a kula ta'ira da maturidiyya da sauransu irin suna nan suna nan sai su faɗi kalma Allah saboda haka duk sufofin Allah alal haƙiƙa akan haƙiƙa suke yan uwa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu nisanci shirka imamu wato ibn qayyim aljauziya ya ce ƙur'ani ga baki ɗayansa ya zo ne akan bayanin akan shirka da sakamakon shirka da masu shirka sannan ƙur'ani ga baki ɗaya ya zo akan wato ainihin bayani akan tauhidi da sakamakon masu tauhidi da muwahi malam yan uwa musulmi wato ainihin za ka yi mamaki akwai wanda ma suka fito yanzu suna cewa su Allah ne suna cewa su Allah ne na'am kwanan nan aka faɗi aka yi labari a can anan wai adamawa wayan sun fito yan haƙiƙa. yan hakika to wayannan yan hakika tun tun ya daga kakanni mun karanta su saboda abin da isa jawahirul ma'ani da sauransu cike yake da irin wannan maganganu da muka zo muka yi muna bayani da sauransu ai da ƙarya aka ce sai ga malam su adam mai shafi da sauransu sun zo suna baka shafi suna ba da shafi an yi a waje kaza an ce kaza da kaza a waje kaza an ce kaza da kaza na'am ba wai wani ajikan wani shehi ne wai aka ce aka zaune da shi a jagalgale ya to da kyar yake ake aka rike shi yake tafiya aka saukar da shi aka zaune da shi akan kujera shikenan bayan an zaune shi kujera ya yi tsuru tsuru ina da sauransu ina hutawa ina hutawa aikin bala'i ya aikin tsufa da sauransu shikenan sai sai wani ya tashi ce duk wani ga shi a zaune duk so ya gashi yau ibrahim gashi a zaune kai duk wanda yake so ya ga manzon Allah gashi a zaune kai ma Allah ma duk wanda yake so ya ganshi gashi a zaune shi kuma yayi wani haka yana muzurai kaga dagutu ne tunda ya yi ta an yi ta wayanda suka zo suka abu da sauransu wannan aƙiƙar da kake gani a wayannan mutane yan azkaru ko kuma yan faiza su suka zo da shi su suka zo da shi wa ahadhirhu fil awradi wa dhikri was sala ka zo ka halarto da wato ainihin shehi fil awradi a cikin dinka wa dhikri da zikirinka was sala da sallaka bihi kullahin indahu talqa ma hawa ka samu abin da kake so mana kana sallah ka halarto da shi shehi gashi nan Allahu akbar kana yi kana ganin sa da idan nan nasa zuru zuru wannan mai salatu salatu muttaqi to shi ko wannan ya gashi ya ce ka halarto shi kuma a nan garin shehi ne na garin yake gayawa yake yake yake yaban shehinsa na na kaula gashi nan a rubuce akwai wanda yake cewa al'abdu rabbun wa rabbu abdun in kunta in kulta abdun anna yukalla bawa ubangiji ne ubangijin ma bawa ne in ka ce da wannan bawa ne ya za a kallafa masa yin sallah ko yin wani abu kaga su ne don haka ba sa sallah an tambayi wani a cikin shi a mu abin da babban abin da ake so ka fara sanin kanka daga yanzu za gano cewa kai ashe kai Allah ne to nan kuma wa za ka bauta to wannan wannan aqida tana nan saboda haka nake cewa nake nake gaya mana cewa fa wato wannan tun a Europa ma ba a yin wani abin amma misali a Asiya da kuma wato Africa anan rikicin yake saboda yan afirka ya fi haƙiƙi hakiki cewa da jahilci da da hauka don haka wato ainihin aka wannan wani aqida eh, aka aka fi tafi yaduwa a afirka a afirkan anan anan anan a Kano an yi ta an yi ta an yi ta in ba don wato ainihin zakokan Allah da sauran wa'anda suka yi wasu abu da suke suke da suke da wato ahlus sunna malamai ahlus sunna sun sun tashi idza la iyatul bi wa iqamati sunna an zo an an baje koli ba da yanzu da yanzu kowa da yanzu da yanzu wannan abu ta yi nisa kawai a ga mutum shin kun yi wa Allah rashin kunya ne yan uwa musulmi abin da ya kamata mu san inda muka yi muka yada tauhidi a sa tauhidi a kowane masallaci ko an sauke a sake sauka a nan wajen littafi nawa na sauke na tauhidi uku ko hudu saboda in ba tauhidi ba wato ainihin ba sha'ani in ba tauhidi mutum ba da tauhidi kwamfalalo ne ba musulmi ba ne na hakika wali ya zubi saboda haka a sa littattafai a damu da tauhidi a sa kitabu tauhid a sa kashfi shubuhat a sa kashfi shubuhat a sa usuluddin al-islami da sauransu kada a yadda a bar duk masallacin da ba a karanta tauhidi fanko ne ko na al sunna ne ko na al sunna ne ba yai wani halin sunna wanda al sunna ba ina zuwa sallah ko yake dinkurki ne bai san Allah ba sai gemu aka bashi da shi da da da da wando ko Allah ya kyale shi zai saboda da cewa ya ya shiga cikin a a yadda cewa ahli ne Allah ya da cewa ahli ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimaki addinin Allah Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wannan musiba na faɗi a cikin wani abu na ce aminci ba ta inda tauhi tauhidi aka tabbata shari'a jini zai kori kafin ma a na dabbaka shari'a wayansu malamai suka ce dabbaka shari'a kwaya daya ko wani hukunci kwaya daya ya fi a yi ruwa sau arba'in albarkasa da aminci da alhairin da za a samu ya fi a yi ruwa ya 40 arba'in wadda ko damuna ce aka yi ruwa so 40 ta yi اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام